الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آه. so, الإمام القاضي أبي الحسن علي ابن عبد العزيز الجرجاني أتسن قصيدة ساعزة العلماء يكي سوى يقولون لي متعني سنة من فيك انقباض sai ka fiye nokewa da rashin son shiga cikin mutane ya ce kuma alhari ba haka ba ne wa inna ma yadda al'amarin yake ne ra'aura julan sun ga mutum ne ahzama yana ja baya an mawqitin zulli gabaran wurin da zai kaskanta ya ce aran nasa domin ni na ga mutane man gana humu duk wanda ya kusance su hana inda sai ya wulakanta a idansu amma a gefe guda wa man akramatu izzatun nafsi duk wanda wato girman zuciyarsa ta sa ya ga girman kansa ya ga cewa kansa shi da kansa yana da girma to lokacin da ya ji haka okurima sai ka ga shi ma ana girmama shi ya ce kuma daga cikin dalilai na rashin shiga cikin mutane da sukin fuska walam aqdi hatta ilmi ina yi kamar ban sauke nauyin da ke kaina na haƙƙin ilimi ba in kana ba da tsama'un in dai ya zanto duk lokacin da wani abun kwaɗayi ya bayyana in kuntu idan na kasance kullama bada tsama'un duk lokacin da wani kwaɗayi ya bayyana sayyartu sai mai da ilimin liyar sullama ya zama tsani ne na samun wannan abin kwaɗayi ya ce wa mazultu mun hazan da irdi ban gushe ba har yanzu dai mun hazan na tattara ina tattare da irdi mutuncina janiban a gefe guda ko wa ma ziltu janiban ban gushe ba ina gefe guda ba zan shiga cikin jama'a ba mun hazan da irdi na tattare mutunci na abu guda an zulli gaburan inda zan je kaskanta a tadda siyanata ina kirga kiyaye mutunci na magnama wata ganima sai babba idan kila haza man halin idan aka ce mini ala gafarta malam ga wani tafki can inda kana jin kishirwa a zuwa ɗan sha mana qultu kad ara sai in ce ai na gan shi walakin na nafsal hurri sai dai kun san cewa zuciyar mutum ɗa wanda ba ba ba ta zama za ta iya jurewa kishirwa amma ba za ta jurewa kaskanci ba unazzihuha da yawa nakan tsarkake zuciyata an ba abu ma la ga abin da ma ba laifi bane in na in nayi ma ba zai sa zuciyata ta yi datti ba amma sai in yi tsaraka ce ko zakka ce ake raba me laifi dan naje na karba to amma sai in ki zuwa din me yasa yace makafata aqwalul ida saboda tsoron maganganu na matsiya dan za su ta cewa tima me yasa wannan ya kaza au lima me yasa ai fi ma za wa limaza munafikai ai ta cewa kai Allah shi ma har da shi fi bi kaza in eh, zo irin wannan ma ni bana san su yasa sai kaga abinda la yashinul qalb baya la yashinul naf ba da komai bane dan nayi amma sai in ki yace fa usbihu dan haka in nayi haka sai in wayi gari musallaman na zama abun warkarwa kuɓutacce an aibin la'ini gaburan aibatarwa ta wani lalatacce kawai ba zai zo ya aibata ni ba ni ba ɗan siyasa ba komai ba ba zai min siyasa. Da mai sa ba zai ciwon jan baki ba wa tu kuma in nai haka sai ka gana tafi mu'azzaman abin girmamawa fi nafsil karimi a zuciyar mutumin da yake mai karanta. sai ka ga yana sa Allah sarki na ba ruwansa shi kuma la'ini sai zai kasa samun kofa yace wa inni ce kuma ni dinnan da kuke gani na idan ma nil amru idan na nemi abu sai na kasa samu abu ya huce ni lam abis uqallifu kafi israhu ba zan kwana ina jijjiye hannuna ina haka ba ma ina nadama ya akai ya akai walakin nahu yace amma in ja a afuwan in ina zaune kawai sai Allah ya kamun wata gara ɓasa ƙabiltu ga ku zaci na wadata ne ba na so zan karɓa wa in mala idan kuma abin ya gudu ya karkace ni lam usbihu da wallahi ba zan bi shi ba da faɗin halla ina ma dai walaita ma da ma dai yace ba ruwana da wannan wa aqbidu khatwi yace kuma za ka ganna ina ina rike takuna ba na tafiya mutane kowanne yana sakin kafarsa ya tafiya ce ni kuma sai in noke in daina ma tafiya wa aqdu bi khatwi arfuzu min tafiratin gabran abubuwa na rabo da yawa ga su can in dai an tafi za a samu ni kuma sai in ki tafiya idza lam anal hawa fi al irbi musamman idan na san da zan sa idan na san ba zan same su ba zan samu wannan abin Wasirar irdi da cikakken mutunci da mukurama ana mai girmama ana girmama ni Inda na san da zan same su da mutunci da girma da arziki ba to sai in ci tafiya wa ukrimu nafsi kuma ina karrama zuciyata fa an udahika abisan duk mutumin da yake murtuke wa mutane fuska ni ba zan masa dariya ba kuma Allah ba zan zo in ce sai na ba shi dariya ba wa an atalaqa bil madihi muzammama wa an atalaqa muzammaman kuma ba zai yiwu in je in samu wani mutum tantiri ko ɗan iska ko abin zargi kuma bil madini zo in dinga yabon sa ina ranka ya daɗe Allah ya sa ka gama da duniya lafiya yace ba zan yarda in yi haka ba ولم أتلقى بالمديح wa وكم طالب رقي بنعماه lam يصل ilayhi وإن كان الرئيس المعظم haka ne shine baki na goma sha biyu ko yake wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba akan samu mutum wanda yake mai nema wannan kore ya zamanto ɗalibu il, ko kuma ya zanto mai neman duniya amma wa ahsibuhu ɗalibu wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba an samu ɗalibin ilimi ruƙi da aka mai da shi bawa mina rik bin umahu saboda wani ɗan kyauta da aka masa an kuma bautar da shi ala za ka mala Allah abu kaza muke so ka mana ga wannan kuma a ɗani abu sai kaga an ma wani ma yana nema ya aike ya aike ka saboda ɗan wani abu kaɗan sai su ce wa kan ɗalibin ba su ɗaya ba akan samu mutumin da yake ɗalibi ruqi bin umahu lam yatil ilaihi wa in kana raisal mu'azzama yake cewa lam yatil ilaihi ba zai taɓa isa zuwa ga wato wannan shi wannan mutumin da yake muzamman ba zai taɓa isa zuwa ga wannan matsayin ba wa in kana ra'isal mu'azzama ko da kuwa shi ne wanda yake mai shugaba wanda yake abin girmamawa ana mutunta shi ana girmama shi yake to amma sai yanzu nan sai i bautar da kai kuma ya dora maka abin da bai dace da kai ba a matsayinka na na ɗalibin ilimi sai ce wa kan ni'imatin da yawa akwai abin da yake ni'ima ce da za a iya maka a ganinka a zahiri a idanka kanat al-hurn masan amma sai ta zama wata azaba ce gaɗa wanda yake ba bawa ba wa kan magnamin da yawa akwai abin da yake ganima ce a zahiri amma ya ataddu al-hurru amma tara ce a wajen ɗa wanda ba bawa ba wanda ma ka haƙura a kanka da in ka je sai zanto cutar da kanka kai za mu ba da misali a takaice yanzu ina fito da ma'anan ne a gurguje walam abtazil fi khidmatil ilmi muhjati yace ni wallahi ba zan taɓa wulakantar da fuskata ba fi khidmatil ilmi wai da ni wa ilimi hidima ka ga? wai mutane ne suke so a musu hidima amma ilimi ne amma ni nake ta takurawa ni zan zo in ta kokarin ni zan yi kaza in hada musu kaza in je nan yace wai li akhduba man in na gaba da mutane wa musu hidima kuma ni nake ba su karatu lakin li ukhdama in kana so mu zauna lafiya sai dai ni ka girmama ni ka mutunta ni amma ba dai ni in hidimta maka shine sai a ashka bihi garsan jama'a ku duba mun ku gane mun hanya yanzu na sha wahala lokacin da nake dasa ilimin kai can kana can kana abincin ka nisan nake dasa shi ina shan wahala wa ajnihi zillatan yau kuma ran da zan tsinci amfanin kuma tsince shi a wulakance idan tattuba'ul jahli kad kana ahzama yace to in haka ne gwanda in buga in zama jahili ai bin jahili sai zama yafi zama dabara yace wa inni la radib yace kuma ni wallahi na yarda ina nuna kaunata da mubaya'a da jaddada mubaya'a an fatar ga mutumin da yake muta'affifin mai kamewa ya ruhu wa yaghdu gashi nan safiya da maraice ka gan shi yana kaiwa da komowa laisa bliku dirhaman amma ba shi da ko sisi yabitu yura'in najma min su halihi saboda tsananin rashin kyawun yanayin sa na aljihu zai kwana saboda yunwa kamar an ba shi gadin taurari ya kasa bacci yana kallon taurarin za su fito su faɗi amma wai su bihu tsalkan amma in gari ya waye ka gan shi ya saki fuska bahikan yana dariya mutabassima yana murmushi ba zai zo kawai da ya gan ku kawai tunsuna fuska a wallahi matsalar gashi ce a'a shi ba ya san irin wannan wala yasalul na ma bi ba baya tambayar mawadata wai su bashi abin da yake hannayensu walau ma ka ju'an ko da zai mutu saboda yunwa iffatan yayi haka ne saboda kamewa wata karruma da kuma karrama kansa ko kuma girman da yake da shi sai ce fa'in kunta fa'in kulta zadul ilmi kadin ya ce malam idan ka ce zadul ilmi ko kuma zandul ilmi ashana ko tsastu na ilimi kabin ya dakushe ya ƙiya kunni kusa ana faɗa haka ce wallah a yanzu kasuwar malinta ta daina ci to yace cewa to idan ka ga mutum ya idan ka faɗa haka ce zandul ilmi kabin Ka innama to ai abin da ya sa ka ba kasuwar ta mutu ne hina lam harus himahu saboda ba mu kare hurumin ilimin ba duk garin da ba a kare hurumin sa ba ko makiya abokan gaba za su faɗo garin wa azlama dan haka shi yasa yayi duhu walau anna ahlal ilmi sanuhu da a ce malamai masu ilimi sun kiyaye mutuncin ilimin sanahu da shi ma ilimin zai kiyaye musu rayuwarsu walau azzamuhu fi nufusi da a ce sun girmama ilimin a zukatansu la uzzima da mutane su ma sun girmama ilimin walakin sai dai a hanuhu su malaman su suka wulakanta ilimin fahanu dan haka su ma suka wulakanta wadanna su muhayyahu su ne suka suka lalata fuskar ilimin da datti suka sa mata dauda bil aqma'i da kwaɗayi, hatta ta jahama yasa in ka gan shi sai ga yayi duhu kamar yadda sama take in hadari ya fito sai dawo ce wa ma kullu barkin lahali yastafi bihi yace ni ko wallahi ba kowace walƙiya ce za ta bayyana a gare ni ta tsoratar da ni ba dan na san akwai walƙiyar da ba tsawa a tare da ita wa ma kullu man laqaitu ardahu bil ima ba kuma wai duk mutumin da na haɗu da shi ne nake tunanin zai min rana ba walakin sai sai amma idza matsarrani dhurru yace amma idan talauci ya buƙatar da ni zuwa dole sai na nemi wani abu lam abid uqallibu fikri munjidan ba zan kwana ina juya tunanina jidan ni san bangaren najadu sunma mutima ko mi bangaren tihama ba ila an ara ma la aghussu bi dhikrihi har sai na je na samu wanda na san cewa idan na ambace shi to wannan ambatar ba za ta zame mini makara ba an san makara ko? إذا قلت قد إذا ko قد أسدى إلي هو قد أسدى إلي متمن دا إن يا في مكانني وأنعم kuma ya yi mini ni'ima ko ya mini gaiwa da wani abu to in dai na san cewa asiri na zai rufu ba matsala kuma dole ina cikin yanayi na bukata to zan iya zuwa in samu wanda na san cewa zai iya taimaka mini bukata ta ta biya to wannan ajinna ta kenan eh, amma mu kalli baitukan a karo na karshe domin mu fa'idantu da fa'ida ta ilimi Ka da farko ya ce ya ƙuluna laifi kan ibabu ya kuluna ya mai da lamirin zuwa ga wasu mutane wadda kuma dama mawaƙa suna yin haka wanda yana daga cikin fasaha ta waƙa, mutum ya fara da wani abu na musanna ko jam'i lamirin musanna ko jam'i a cikin waƙarsa amma abin da yake nufi dai mutane kuma qur'ani ma ya amfani da wannan usulubin ba ma a waka ba kana cikin abu amma sai ka koma gefe sai ka faɗi mutane saboda an aka faɗi lamirin jam'i ya fi jan hankali misali inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yusrimunha musbilina wa la yastasnu faqafa alaiha har izuwa san da suka huce gonar fa tsafa alaiha qa'if min rabbika wa hum na'imun fa asbahu kadbarit fatanadu gaba ɗayan su na anughdu ala harfikum in kuntum sarihin fantalaqu wa allah ya yatakhafatun alla na al-yawma alaikum miskin wa gadaw ala harbin qadin amma qala awsatuhum alam aqul kun laula tusabbihun kaga sai kamar ya zara kanta da zai ce alam aqul lana ko haka kuma dan uwan annabi yusuf da ya koma falam masai asumin na najiya da suka yadda da wasu ba za a samu a karɓi annabi yusuf nan ba Ba a karɓi wannan yaro da aka karɓe musu ba khalasu sai suka ɗan ceɗe na jiya suna masu ganawa a cikin sirri ƙala kabiruhum sai babban su sai alam sa'alamu. anna abakum qad akhadha alaykum kaga sai kaman ya tira kansa eh mawsikan min Allah wa min qablu ma farrasu fi yusuf kaga da sai sai alam na'lam haka zalika kuma ashabul kafi da suka tashi kala kam labistun ɗaya daga cikin su ne yake tambaye su bai ce kam na ba to wani lokacin kan kace ya kulu na ko sai ka mai da lamirin zuwa ga wasu mutane ko da da kai a ciki fi ibad kibar al'inkibar asalin al'inkibar shine ja baya da takurewa in kababa idan abu ya motsi ya takure iya abu to al'inkibar a luga istima'iyya social language shine rashin takuduwa da mutane ban a taron kaza ba ban a wuri kaza ba wataƙila yana nufin in ba abin da ya zama wajibi ba kamar sada zumunci ko jana'iza ko sallar jam'i ko wani abu amma dai a ce wani wata hira wani abu da ba dole sai an je ba wani taro wani zai bude sabon gida an tattaru kowa ya ce an je ni ban ganka ba a ce to haka mutane suke ta zargi na ba sa gani na sai na ce musu hmm, sun ga mutum ne ahjama al-ihjam abin da ake nufi da al-ihjam shine wato at-ta'akhur mutum ya dan ja baya kada ya tafi wannan abin da yake nuna mana shine rashin mahimmancin rashin cakuduwa da mutane saboda wani mawaƙi yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwa al-hazayan min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhi al-ilmi aw islahi hali yawan zuwa inda mutane suke laysa yufidu shay'an bai cika fa'idantarwa ba siwal hazayan in ba surutu ba min filin wa da ke ce ku ce ne na sani ta asalin min liqa'il nasi da ka inda yadda za yi ka rage yawan zuwa in a ce kana waccan majalisar kana nan illa li akhdhil ilmi sai dai ko dan ka koyan ilimi au islahi hali ko kuma sulhu dan Allah ma ya ce la khayra fi kathirin min najwahum yawancin taron da ake na tattaunawa ba shi da alheri illa min amara da sarakatin aw ma'ruf dai ba taro na ilimi ko wa'azi ko sulhu ko zumunci ba ba kowane taro ne yake da kyau ba sai ba da dalili yace aran nasa man dana hum addunu shine kusanta da na yadu ko shine kusanta shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace wa janal dana min al wannan ayar tana ɗaya daga cikin masu wahalar tsakul iraji za ka iya tsaye da mutum goma a cikin masana na hauka ce su maka irabin wajen aljannatai ne danin wallahi yawancin su hankalin ba a kaiwa zuwa ga asalin lirabi haƙiƙi na wannan aya saboda danin asali ma'kuzun ne min addunu abinda ake nufi da addunu kuma shine kusantowa ma'ana ‘ya'yan itaciya ko amfanin gona na aljanna danin an sako da shi kusa ta yadda na kwanta zai iya tsinka na zaune zai tsinka na kishin gida ma zai tsinka to kaga jana musta ne fi mahalla rafi wa huwa mudaf aljannatayn mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatu jarri al ya li annahu musanna saura khabar ko khabar din shine dani to a kabarin yana zuwa da rufu'a ko amma wannan me yasa ya zo da kisra saboda suna ne manqus irin salahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawashin kaga shi ma gawashiyun ne asali da aka shafe ya din sai aka awwada ta da tanwini muna wannan ka'idar ismul al-ismul manqus kenan wanda ka ce masa yi min irabi wa jana sai ce jana fi ilu to daga nan ya faɗi <laughs> to janna sai mu zai ce mafa'ulin biyu to ina fa'il din to kuma aka zo don damin sai a zo a ta rigima to addinu kenan kusantowa to man dana homi duk wanda yake kusantar su suna kusantar sa wal mudanat kenan amma asali in an ce dana kuma ana nufin wato mutumin da ka kullata kace masa kallon hadarin kaji misali in wani ya ce me yasa ba za ka sallama wa wani ba ka ce huwa akbaru man adi ta ba wanda ma nake sawa a faifai na tuhuma ma irin huwa akbaru man adi sannan kuma kaga min danahu ya dinuhu kenan ko sannan kuma akwai bibiya da bita da kulli da hisabi kamar yadda suke cewa alkayis kamar yadda ya zo a hadisi alkayisu man dana nafsahu wanda ya yi wa kansa hisabi wa amila lima ba'dal maut sannan ya zo a cikin alqur'ani maliki yawmiddin ay yawmal hisab kenan to amma ana man dana humudu wanda ya kusance su hana sai ya wulakanta hana min alhawan hana ya hin hawanan idan ya wulakanta kenan ko shi kuma wulakanci asali da wulakanta asalinsa daga bin son zuciya ne ina ce cewa nunul hawa ne min alhawa masruqatun fa idza hawita faqad ta hawana yake asali hawan dinnan da kake gani nu'arar da take jikin hawan asali daga alhawa aka ɗauko ta nunul hawa ne min alhawa masruqatun sato ta akai fa idza hawita in dai ka fitar zuciyarka ka faqad laqita hawana innal hawana huwa alhawa quli basmuhu wai suka ce dama akwai tatsuniyar laraba da cewa kalmar kaza ai da asalin kaza kaman faqih da fasih malami da talaka suka ce ai duk suna ɗaya ne kawai dai dan canji aka samu shi yasa ga al'amarin kusan da haka yake ya da ce innal faqira huwa innal faqiha innal faqira huwa al faqih wa innama ra'u al faqiri tajamma'at atrafuha dan shi al faqih إن الفقير شي تلت عيه هو الفقير شيء اللي مالا من عندك تريد وإنما أبن ليسا بن بن تراء الفقير راء أن أنت الفقير تجمع الأقرب وعدك تتتري تقوم هاكونا <laughs> جزا رك تنبهي وأكتشي أكا تنبهي تلو شيء أكتشي إناني جدو في أكتشي أكتشي كان نما ناجر مشيني كجي روى نمانا ما أنا نجي قيل للفقر أين أنت مكيم قال لي في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء to yasa gaskiya malamai suna fama da talauci da yawa ibn khaldun a cikin mukaddima ya kawo kusan ya faɗa asbab din da yasa da a tarihi yawanci malamai sun fi kowa talauci bayan Allah kuma ba su cika haɗamar samun da yawa ba dan abin da zai ishi malami ba shi da yawa to kuma ba wanda ake wa kyashi da bakin cikin samun abin da zai ishe shi irin malami yanzu ko bire da aka gare ce na ka ga malaya ya da yi to me zai da an gan shi da an gan shi da mota yanzu mota kana canza mota tukunna yan unguwarku za su fara tunanin wai ya aka yi ka samu wannan mota ai kaman bai kamata ka samu wannan mota ala kulli hal yace man dana hu muhana indahum zai wulakanta wa man akramatu izzatun naf izzatun naf tana da bambanci da girman kai izzatun naf shine ka san waye kai sanin kima kanka daban yake da girman kai ai saboda ni na san mutum ne ni shi yasa bana zuwa garken dabbobi in kwanta sai a ce na yi girman kai tun da ban dukkan in na ga yara suna wasa ni na san babba ne ina da shekaru ba zan shiga cikin in wasa ba ba ka zalika akwai mutumin da na san waye ne in ya gifta ko murmushi ba zan masa bai sai ga haƙori na ba wannan sanin kimar kai ke to anan dole malami ya zama azizun nan. kada a matsayinka na malami ka ya shigo ka sauka da zaman kujera ka ce ya zauna wannan ba tawadu bane wulakanta ilimi ne ya shi akwai wani abu da muke yi kuma mu ahalus suna mu kaɗai muke yi yanzu idan aka zo aka sawa malami minasta ne jan baki yana kusa da shi shi ma da tasa minasta in malami ya sha babbar riga mai jan baki ma sha babbar riga watakila kawai ba ka gane ba wannan kuma duk duniya a najeriya kawai ake yin wallahi a najeriya ake yin haka kawai shi ma a yanzu ba a da ba yanzu ka je saudiya ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk malamin da yake karatu za ga yana kan kujera ya hakimce ne zan yana ƙasa to ko in akwai mutumin da ya kamata a jinjina wa shi ma malami ne ba ina zan baki da shi ma akwai baiwarsa da Allah ya masa to amma ko irin masu zan baki a tsari na ilimi ba a daidaita su da malami wannan ko ba girman kai wani sanin kimar kai duka malaman da muke ji ana ba su labari a haka suke to yanzu ba mai jan baki ba yanzu kawai ni ina da kuɗi na gina masallaci na gaito mala abdul basir zo dinga tafsiri a masallacin to kawai ni ma ran da zan zo masallacin zan ka jara ni ma kujera ta za a ce yasa wani malami a Kano akwai wani babban mai kuɗi da yake da masallaci da komai to duk ran da zai zo sai ga an aje kujera ce wannan ba a ce alhaji ne zai shigo shi ba zai zauna a cikin mutane ba sai dai ana to ya ce wallahi ya sake zuwa to zai ba shi amsa tambayoyi kuma a kan alhajin ana ajiye masa kujera idai na karatun gaba ɗaya a masallaci wannan abu ya mun daɗi a cikin zuciya ko ba zan iya ba amma kiyaye kimar ilimi ce ko kuma sai ka zo ka an hasko ana tafiyin ga kujeran malam ga kujeran muƙaddara ne jan baki a bashi kima tun da mahaddacin alkur'ani amma sai ga kusan layi uku ko hudu ko biyar duka wasu a haifin su ko me suke yi mustahaddi ne mai sauraron karatu ya tsaya fuskanci malami bal ma wasu malamin sun tafi akan cewa ko hudu ba ce in ka zo baka fuskanci liman ba to akwai matsala a juma'a saboda haka izzatun nafs ne wannan ba dan kun ga aya karshen baitin ya ce walau anna ahlal ilmi sanu husanahum da sai duka malamai za su koma haka to da ba wani mai kankan ba da zai zo yi shishigi a cikin masallaci ko a wurin karatu imam malik yara ba sa zuwa masa makaranta duk da ya san cewa akwai mahimmancin tarbiyyar da yara amma ta ake kar hadisi ake yi duk yaron da bai kai ya fahimci karatu ba bai isa yau kuma wallahi in kai ba ne ka zo makarantar sai ya san waye kai to in ba ba kallo ma ya ishe sai sa a kama ka ai maka duka yana da dogarai a amash in ya ga bai yadda da kai ba a makaranta kawai in Allah ya sa gane ka i fahimci wannan ba ɗalibin ilimi bane kawai ana cikin karatu zai kaki ya tofa maka yau kuma ya ci gaba da karatu in ya tofa maka yau ka goge ka ci gaba gobe ka dace ce wannan ɗalibi ne zai karatu kuma kowa ya kai wa man akramatu izzatun nafsi duk wanda ya san mutuncin kansa ukrima to za a mutunta shi usainin allah ya ji kansa da rama wata rana ya zo giftawa kawai sai wani ɗalibi ya je kawai ya tsalle ya su goshinsa wallahi ya dunkula hannu ya cirba masa sai da ɗalibin ya taga taga sannan ya faɗi ya ci gaba da magana da wanda yake magana da kuma a karfi wanda zai tambaye shi ne sa ya rage kuma akwai lokacin da wani ba kauye ya zo ya sumbace shi min kawai ya masa shiru ya shiga daga baya da wani ya sada da yake mai malam mun ga kayi kaza ka ansa yake wancan ɗalibin ilimi ne wancan kuma jahili ne dan kauye ne wannan shi abin da ya masa yayi daidai da aladabtar da shi wancan ko bai san haka ake ba wani sa'ansa amfani da zai zo ya mun haka kuma ana haka al'arba amma malami ne shi ya yana tare da mutum suna magana ka san me suke tattaunawa ka shigo kai musu haka to sabanin mu kuma yanzu sai ga yanzu misali malami da abokinsa suna cikin tattauna kawai sai wani ɗalibi ya zo kusa da su kuma yana caje jiri shi ya ai ahli sunna ne ko ya kama hannun malamin ya girgiza ba wasa kenan imam shafi'i ta yi in yana karatu a gaban malik idan fesar ta ƙare shafin muwaɗa ya ƙare to Allah baya iya juyawa sai zai zuya sai kamar malik zai magana sai ya faci idan malik ya gaje su daga hankali don kada malik ya zama ya motsa ya kallo imamu shafi'i ba shi kuma a rabi ibn sulaiman ya ce tun da nake ban taba shan ruwa a gaban shafi'i ba sai in kware ba zan taba iyawa ba wallahi saboda sa kamar haka ya gwada musu imam ahmad ya ce ban taba kwanciya na miƙe kafata ta kalli hanyar unguwar su shafi'i ba ya ce kuma don ku tsakanin ya ce tsakani na kuma da unguwar su shafi'i din hanya uku ce sai arba usikar in an bi ta nan za a je in an bi ta nan za a je in an bi ta nan ce to in na kula kafa ta za ta kalli nan sai dai ya saɗaɗa ta kalli inda ba nan ce unguwar su shafi'i wanda ba wanda yake ganin sa kuma sai Allah haka suke to to izzatun nafsin kenan wa man akrama to izzatun nafsi ukrima wanda izza ta izzatun nafsi ta girmama shi to za ga ana girmama shi amma an ka sako da kanka kai mai arhani to a ciki yanzu nan za a yaga ka domin zuhair ibn abi sulma yake cewa eh, wa man lam yazun an haudihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi ash-shatma yushtami sai duk wanda ya haka tafkinsa na shan ruwa ko bai tsaya ya ɗau makan sakali ya rike yana kare haudin nan nasa ba ya ce wallahi zo a murkushe shi a shanye ruwan kuma a halakar da shi duk wanda bai ji tsoron zagi ba sai an zage shi da haka yadda za ka yi ka tsaya ka kare mutuncin ilimin ka mai kuɗi in ya tashi daga kanti mukullai nawa yake sa don ya kiyaye mutuncin sa ya ɗebi kuɗin wasu ya kai su can bankin wasu ya kai su kaza to kai ma wannan mutuncin naka shine kai aka sai ka kiyaye shi ومن أكرمته عزة النفس فكرمه kuma ilimin ne yake da haƙƙin ka ba shi haka in kamar ilimi kamar mace ce yanzu misali mutum zai iya cewa ba komai wani ya zo ya nemi matarsa akramakumullah wa afana Allah wa iyyakum kawai mutum sai zo ya tarar da wani ya zo yana neman matarsa sai ce ba komai tunda matata ce na haƙura in kai ka haƙura Allah bai haƙura ba Allah ma yana da haƙƙi kuma haƙƙin ka ba zai sarayar da haƙƙin Allah ba amma an wani ne ya zo ya sace wa mutum kuɗi aka kawai zai ce ku bashi na ban masa fita sabila to wannan ka ga haƙƙin ka ba laifi amma a nan ku dole shi ma Allah yana da masa haƙƙin haka ilimi shi ma aƙalla in kai kayar tare da taka kimar to ai ilimin shi yana da nasa haƙƙin sai yasa ake to walam aqdi min al-qada' alqada'u shine sauke abu da ta yanda ba za a zo a neme ka ba da shi amma alkaba'u kuma yana zuwa da ma'anar dasawa da kafawa wa qadaina ila bani isra'il ai hakamna alai sannan kuma ah, wa qadaina ilaihim na dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin ah, sannan kuma yana zuwa da ma'anar kashewa ma wa qalu ya maliki li yaqdi alaina rabbuk a gaya ubangiji ya kashe mu qala innakum makithun to amma wannan alqada'u din shine al'ada walam aqdi hatta al ni ina ganin haƙƙin da ilimi yake da shi ban sauke shi ba idza kana idza kuntu kullama a wata ruwa idza kana kullama bada tsama'un a wata ruwa ya matma'un tama shine wani abu matma abin kwaɗayi sayyartu sai mai da ilimin ya zama sullama tsani misali lokaci ne na siyasa kawai sai ka ga wani ya zo ya saurara ke daɗe mu malamai mu ma muna ɗan yin addu'o'i muna yin kaza to kaga yana so ya ɗan samu wani abin duniya da sa inda jahili ya bari zuwa ce ranka ya daɗe mu jahilai ne ai ba zai saboda jahili ba a samu da shi to amma akwai wanda tabbas zai amfani da ke ya shiga rigan malinta don ya samu duniya to wannan manzo Allah ta ce ma bi ibani ja'i'ani a samu kuraye guda biyu karke ci biyu masu matukar jin yunwa a sake su a cikin garken dabbobi da wa dabbobin nan da kisa bannar da za su yi ba ta kai bannar da mutum zai yi nemi duniya da ilimin da Allah ya bashi ba. Mazala ta ce wanda ya koyi ilimi ilimin da ake neman hanyar Allah da shi amma bai koye shi ba sai dan ya samu wani abu daga cikin abubuwa na duniya to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai masa kaza da kaza mu Allah ya lissafa abubuwan da Allah ya yi to shi ma yana ƙara fassara wannan hadisin idza kana kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu liya sullama as-sullam shine tsani tsanin da zaka hauka taka matattakala to ni ba na ɗaukar ilimi ya zama hanyar neman cin abinci na amma shin ya halatta ilimi ya zama hanyar neman cin abincin mutum ya halatta idan ya zanto ka je ka sha wahala ta yi ilimin mutane kuma suna da bukatar sa kai kuma ka sadaukar da rayuwarka a lokacin da mutane suke zuwa su nemo abinci kai kuma nazari kake yi a lokacin da mutane suke hutawa kai kuma nazari kake yi a lokacin da wata musiba ta taso ake so a yi maganin ka kai za ka zo ka maganta to kai kuma mutanen su to sakamakon wannan sadaukar da kanka da kai su kuma su ɗau nauyin ka ta ɓangare kaza da kaza to in dai bisa shara'i ne aka yi to haƙƙin ka ne ma ka tambaya ko kuma ya gudana a ta cewa wanda ya kaza ana yi masa kaza to in ka ga jinkin ma za ka iya tambaya to walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bala qam'un sayyartuhu liya sullama sayyartuhu ay bi ma'ana ja'altuhu li yakuna da sayyara shay'a idza ja'alahu li yakun wa ma ziltu munhazan munhaz asali ma'qul ne min al-inhiyaz inhaza yanhaz asali an ce haza shay'a idan ka tattaro abu kenan haza al ya tattaro dukkan wani fifiko in kuma shine da kanka ka ɗau jikinka ka matsa zuwa wuri ubangiji subhanahu ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrik illa mi mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'a Allah ya ce idan kuka game da kafirai sun taru to ka ku gudu in dai an yi gaba da gaba to ba guduwa duk wanda ya juya bayansa wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu to faqad ba a ghadabin min Allah to ya yaji ya jiya da fushin Allah amma banda mutum biyu illa mutaharrifan likita, sai dai wanda ya gudu saboda kirkin yaki misali ya je ya haka wani rani, ko ya dasa wani bom a can nesa to kuma arnan ba za su zo wurin ba sai ya tafi ya tsokano su sai ya kai musu kora da sun kama kora sai ya gudu sai su biyo shi suna biyo shi sai ya kauce su kuma su taka ramin da ba to mutu harrifan kenan illa mutu harrifan likitalin ai mutu limaki da tilkita kun ga ya gudu ne dan ya dan ya canza yanayi da dabara au mutu hayyizan ila fi'a ko kuma wanda ya tashi ya daukan kansa ya tare zuwa wasu mutane misali a nan mutum ɗaya ne ya biyo ka can kuma ga mutum bakwai sun wa wani musulmi ɗaya wannan ɗayan kuma ɗan tamilo ne watakila ma ko ma ka ƙyale shi ma shi kansa ya ji da kansa to in ya biyo kan kakka yadda ka ɓata ka gudu ka je ka kare da waɗancan kaga mutahayyizan ay munhazan ila fi'a to anan ya ce wa ma ziltu munhazan har yanzu dai ina nan a tattare da irbi da mutunci na janiban a gefe guda eh bana jam'iyya kaza bana jam'iyya kaza bana tare da suwa ne bana tare da suwa ne ni Allah na sa a gaba sai waɗanda suka sa Allah a gaba su ne nawa hazan an zulli na bar duka wata hanya ta kaskanta a ataddu siyanata magnama ni ina ganin kiyaye mutunci na ma ba karamar ganima ba ce wani kuma yana ganin ni kuma zama na da alajuwa na da alajuwa na shine ganima ha ba mana in aka zo na a majalisar nan a kawo kaza a kawo kaza shi yana ga wannan ita ce ganima ni kuma ina ganin kiyaye mutunci na shine ganima to amma ya halatta mutum ya samu wasu masu kuɗi da zai dan rabe a kusa da su suna ɗan tallafa wa rayuwarsa suna taimaka masa kwarai da gaske ya halatta domin an samu a cikin magabata na kwarai hasali ma dai tukunna annabi sallallahu alaihi wasallama farkon da'awarsa masu kudi ne suka fara sponsor na na khadija Allah ya kare a gare ta da sayyidina abubakar kuma na abubakar da ya tashi ya gayyato masa wasu hamshakan ƴan kasuwa na usman da abdurrahman ibn auf suka ci gaba da tallafa wa rayuwarsa ko manzo Allah sallama amma ba personal life ɗinsa yake cewa su taimaka sai abin da ya zama dole amma taimakawa rayuwar da'awa to in haka ne ba ne amma a yau wasu malamai sun mai da taimakawa addini ya zama taimaka musu su ne addini in ka ga wasu malaman sun to suna ta kakatu yanzu mutane sun daina taimaka addini ma'ana sun daina taimaka musu ke. kuma wannan yan uwa a yi haƙuri shine abin da ya kawo mana ci baya tun dawar demokuraɗiyya najeriya nan tun nan zuwa yau wallahi kwanan nan muna gaskata masu addini fiye da yadda muke gaskata 'yan siyasa to amma akwai abin da wani lokacin 'yan siyasa za su faɗa maka sai ka zubar da hawa wanda daga cikin du'a a wani gari tun da cikin da ba babi ne na fallasa ba babi ne na tambihi ya haɗu da wani hanshajin ɗan siyasa a najeriya to shi ma yana siyasa a gefe guda suka tattauna da tattauna ce to gaskiya allah ya sani duka masu addini ba sa yi sai illa kalilan sai iya wa'anda ka sani sai ce su wai ni me muka yi musu ba sa yi shin dan Allah mu ba musulmai ba ne ko addinin ne ba ma taimakawa a gaskiya ba kwa taimakawa addini yace me yasa ka faɗa haka ya kawo masa wasu abubuwa misalai manya-manyan misalai su yanzu ka san kaza ka taɓa yin kaza ka taɓa yin ya rantse masa da Allah ce wallahi ba abin da bai ba a cikin abubuwan nan da yake sai ce to amma matsalar ku shi ne malam ka yi haƙuri don Allah ina jin haushi da ta ki in faɗa abu da yake faɗa amma gwanda ni na faɗa da ya faɗa ya ce ko kai ne ka faɗa sai na ji haushi ya ce matsalar ku shi ne galibin malamai da mutanen ku abin da suke nufi da taimaka addini shine taimaka musu in kaga suna kwarzanta mutum to ya keɓance su ne da wani abu ya ce mu kuma wani lokacin matsala ta siyasa dole za ta samu buƙata a zuwa ka ce kai ma na sha ba da kaza a baka ba a baka ba tunda yanzu kake faɗa da alama ba baka taɓa samu ba ya ya ce to a lokaci kaza na ce kaza a lokaci kaza na ce kaza a lokaci kaza na ce kaza a ga hausa ya ce to ga ɗan akuya ya je barbara ya dawo da shi wannan akwai wannan hakikar to amma kuma babu lalatattu irin su din domin su suka lalata malaman to shine yake cewa wa ma zittu munhazan bi irdi to duk lokacin da ka san cewa kamewa shine yafi alheri to gwanda ka same idza qila hadha manhal manhal shine tafki ko kunzini da hausa muna cewa kunzini inda ruwa yake taruwa inda za a je a sha a sha a shayar da dabbobi a shiga kuma a yi wanka shine manhal to lokacin da ka samu mutum a sahara ko a dokar daji ba abin da yake da tsada da daraja a wajensa irin mashaya to don haka masoyin shi shine wanda zai gwada maka ga inda ake shan ruwa ta to yace idan aka bi aka cin ga wani waje can na shan ruwa amma ba yana nufin mashaya ba yana nufin aka ce kai ka zo alajuwa ne yana taimaka ka zo in aka zo ta ɗan ƙungiya za mu je ma mu ɗan samu abin da za mu samu sai ka ce ai na sani zan iya haƙura da talauci amma ba zan iya haƙura da ƙasƙanci ba san da za ku je wajen alhajin ko honorable ɗin ya bakku a falo ko a waje ko a wajen awa nawa yana can ma suna hira da matarsa a aika masa a ce fa sun zo fa malaman sun zo ce a ce ina zuwa ba ai an gaya min na sani kuma ya fito ya faɗa ce ai arka wakalla ai an faɗa ina ɗan yin wani abu ne to ina wulakancin da ya fa to shine gwanda ka zama munhazin wa ma mun munhazan bi irbi ir al ne mutunci janiban a gefe guda an zulli ba na da kaskanci a ataddu nata maganama ina ganin nima ganimar tawa shine kiyaye mutuncin na إذا إلى هذا منهل قلت قد أعرف أنت أين أغني ولكن نفس الحر تحتمل الظمع سيري زوسي ta. kusan mutane kala biyu ne akwai ɗa akwai bawa to ɗa na gaske shi ne wanda yake iya control din zuciyarsa kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak ya faɗa yake cewa wa min al-bala'i wa lil bala'i alamatun Allah yura laka an hawa ka nuzuru العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع yace wa min albala'i wa lil bala'i alama in kana neman alama ta bala'i waye zaka jajirta masa ya shiga bala'i shine mutum lokacin da kaga Allah yura laka an hawa ka zu a gaba a in sa tsakaninka da son zuciyarka to ka shiga bala'i Al-Abdu al'abdu bawa na hakika shine abdun nafsi fi shahawatiha wanda yake bautawa zuciyarsa lokacin da kake sha'awar abu wal hurru yashba'u sa'atan wa yazu'u dako na gaske shine wanda yau ya ji yunwa gobe ya koshi ran da yake jin yunwa ba zai wulakanta ya matsa wa zuciyarsa sai ya bata abin da take so sai ya ce ki haƙuri ma haƙura ne unazzihuha an ba'd ma la yashinuha makhafata aqwal al-ida fima awlina unazzihuha a tanzi shine tsarkake abu da tsaftace shi yace duk ina tsaftace zuciyata an ba'd ma la yashinuha ga abinda da ma in nayi din ma ba zai lalata zuciya ba ashainu kishiyar azzainu ne azzainu ba kawata abu ba kenan to ashainu kuma shine mai lalata abu da bata shi sai an ka koma cikin makama ya ce alkaramu sabbata allahu jaisha su'udika ya zinu wallu umu allahu jafana hasudika ya shinu sana shana ya sunu ya shinu shi sa a cikin hadisin na aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda muslim ya rawaito ma kana rizqu fi shay'in illa zana wa man tuzi'a min shay'in illa shana bayan da za a yi a tausasa a abu ko tausasa ba taɓa shiga cikin abu sai kaga ta tsawata abu kuma munana a rashin tausatawa ba taɓa zara tausasawa da tausasawa a abu sai kaga abin yayi muni to unazzuha an ba'd ma la shi na wannan yayi daidai da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi لا ينال العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس bawa ba zai kai darajar masu takawa ba sai ya ma iya haƙura ya bar abin da ba laifi ba ne in yayi amma yana tsoron kai ya fada cikin laifi idan kana da wani aboki wanda Allah ya ɗaukaka shi ya yi kuɗi ko ya shiga siyasa ya samu kuɗi ba laifi ba ne ka dinga zuwa kuna hira kamar yadda kuka saba a da ba laifi ba ne ko laifi ne dama can an san ku tun kafin ya zama abin da ya zama classmate ɗinka ne ko ɗan ku ne ko ma ɗan uwanku ne amma idan ka fahimci yawan ganin ka da shi zai sa mutane su dinga wani mummunan zato to abin da ya fi shine kamewa ɗin sai inda barura wal haja abin da yake nufi ke unazzihuha ina hana zuciyata an tsaftace ta an ba'd ma la yashinuha gaburan yin abin da ma ba zai sa zuciyar ta samu matsala ba amma makhafata aqwalil ida tsoron fadawa cikin maganganun maƙiya al'ida maƙiya kenan magauta me maganar tasu fima za su dinga cewa fima zahabta ilai ka je yi wajen sa lima me yasa aka gan ku tare fima au lima saboda me dan dalili ne da me dalili ni an mahari in ji yan sakwato to makasatu aqwal al-ida aqwal al-ida fima au lima fa usbihu an aibil la'in al-la'in ne mutum malala alkari ne mutum mai karamci nagari to wannan akwai tsibab fa biyu an haibin la'imi musallaman sai ka ga mutane biyu ne akwai alla'in mutumin banza akwai alkarin mutumin kirki to mutumin banza dama neman aiki yake yi shi dama kuda ne la ya illa alal jirah in dai ka kuda to akan rauni a ka da turare da komai amma sai ya nemi ina ciwo yake anan zai sauka to haka mala mutumin banza haka yake to ya nemi ciwon ya rasa ya zai sai ya haƙura haka fa usri wa an aizin la'ini musallaman sai in wayi gari ba ni da matsala da ma shi kansa mutumin banza sai in huce ya huce ba shi ba ni ba ruwan kowa da kowa mahaukaciya ta yi ba kowa amma idan na matsa idan ku da zai ga abun faɗa ku zai faɗa to fa usbihu an aibin la'imi musallaman wa qad ruhtu kuma gashi na tafi mu'azzaman abin girmama fi nafsil karimi ga mutumin da yake da karamci na gari shi ko sai ce dama irin ku ake so to anan kamar mutum kamar ya so kansa kenan ya so a yabe shi to ai babu laifi kai abin da za a yabe ka dan a yabe ka kai ka sa Allah a cikin zuciyarka amma nisantar maganganun masu magana ma ibada don baka taimaka musu sun samu sun samu sabo akan ka ba kuma kai ma ka samu ka kuɗuta wa inni idza ma fata min amr lam ajid uqallibu kaffi israhu mutanaddima wa inni idza ma fatani al-amru ni kuma in abu ya huce ni ban samu ba lam abid min ta yaditu ko idza marra alaihi al-layl amma a wajen yan sakkwatan an ce ya kwana koren lokaci in yi bacci to a ragowar hausa kuma ba ta idan dare ya zo ya fice gari ya waye ko da bai bacci ba to ya kwana kenan da yake ba na kwana uqallibu bukatti ina juya hannu hannuna israhu wai ina bin wannan abin bayan wannan abin mutanen ma ina mai nadama ina cizon yatsa wannan ya daidai da baitin mutanabbi da yake cewa la ashra ibbu ala ma lam yakut tama'an wala ajitu ala ma fata hasrana la ashra ibbu ba zan dinga daga wuya na ba ila ma lam yakut ina neman in hango abin da bai zo ba tama'an dan kwadayin wai in yazo isa man. in kuma ya huce wala ajitu ala ma fata hasrana bazan kuma kwana ina nadamar abin da ya huce ban samu ba ina zaune in da ne zai zai sami ni annama asabaka lamya yakun li aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka rawahu at-tirmidhi bi isnadin hasan min hadith abdullah bin abbas wa aqbidu anam ah, walakinahu in ja'a afwan amma in afwan haka nan ba tare da wahala ba abin yazo qabiltu al'afu tana zuwa da ma'anoni da yawa tana zuwa da ma'anar ba tare da shan wahala ba kamar misali a ce ni wallahi takallamtu afwan kawai nayi magana ne haka nan magana ta zo min sannan al'afu tana zuwa da ma'anar goge abu da shafe shi ko afatid diyaru mahalluha fa maqamuha liman ta'abbada rawluha fa rijamuha in ji in ji murul ƙarfi cewa tara ba'ar a tisanarci min zikira hadidin wa manzilin bi sikatin liwa bainar da huli fa haumali fa tudi hasan mikirati lam ya'fu rasmuha har yanzu za bugun gidan foundation din bai goge ba in an ce afata siyar idan zanen ya goge idan mahalla wa khafiya sannan al'afu tana zuwa da ma'anar yawa abu ya taru da yawa na بدلنا مكان السيئة hasanata. hatta afau har da suka taru suka yawa fa qalu qad massa aba'ana ana abdullahu to in da a afwan in abin ya zo min ba tare da wahala ba kabiltu sai in karɓa to wannan kaya ya nuna kenan in Allah ya sa ka ka yanzu misali na yi gefe kawai Allah sai ya taimake ni mala abdul isa samu da ce to sai dan kara min wani abu ba ma wanda ya gani sai in sa an karba salin alin karatun yankan jaki saka alfina wuce dalib alim ba a irin karatu na ne na tsofaffi da suke zuwa ake koyawa kayan jaki yana da daraja a wani Karafin hawa da kan lahira mu jirkita ko mu dakata ko mu dakata hairan hairan mu dakata hairan hairan ba ai hausawa suna suna da wasu fara'id nan nake tambaya wani masani a hausa nake ya kamata ku tara mana adabin hausawa na waɗannan karatuttukan na da eh, dan ko ba komai za a sha dariya kwarai da gaske irin su ne kwanciyar da kakaki da sau za ka ji hikima ce zunzurutunta haka zuwan ilimi in ce salin alin to karatun yankan jaki ke wannan baitin da ya faɗa wannan baitin da ya faɗa in za a afuwan ɗin ya zo a cikin hadisin mu'azu ɗan jabal wanda imamu tsabarani ya rawaito manzo Allah kuma ake cewa khudul ata'a ma dama ata'a in dai kyauta aka yi maka to ka karba ba laifi bane wa idza kana rishwatan fi din fala ta'khudhuha amma in ka san an baka ne saboda cin hanci ana so kai ma ka dan yi wani abu a addinance yace to ka karba wannan hadisin ko da yake akwai inqita'i tsakanin Yazid ibn Mirsad da kuma wanda rawi an mu'azzin amma dai fi da zai kabul insha Allah saboda haka in dai kasancewa kana bukata kuma ka samu samun da ba za ka wulakanta ba ba ne ki bane a ƙarshen baitin ma ya nuna mana in akwai wanda kasancewa in ka je nema zai baka ya ma asiri ka ce ka nema in kana bukata ba laifi ne. wai sanin kimar kai ko ba shi ke nuna ka mutu da yunwa ba amma in har dai kan ka samu sai ka wulakanta to gwanda ka mutu da yunwa amma ka ka karkanci da wulakanci Allah ya ji kan malam Ja'far duk da nake karanta wannan baitukan shi nake tunowa yadda ka san waɗannan baitukan ya saka a gaban sai yake kallon su yake tafiyar da rayuwar malamai suna cin bashi manzo Allah ma ya ci bashi har a wajen bai hude ma ya ci bashi sallallahu alaihi wasallam bukata ce kan sa in ka bukatun to sai ka san yadda zaka ka yi ka karba ta yadda ba za ka kunyata ba ba za ka ba to idan kuma abin yana da alaka da addini to ya halatta ka tashi kai wa mutane rarauka ma akan abin misali yanzu ne dan liman ya tashi ya ce jama'a yanzu haka za ku bar masallacin nan ba abin magana ba cikin ya yi fada ya tsoratar da mutane Allah ya fi akan a ce a saka babban fi sabilillah duk wanda ya ga dama sati ya je sa wanda malamai suna da magana da yawa akan irin wannan suna kamar tasawul ne a masallaci amma ka tashi ka faɗa aibin mutane a kan matsalarsu ba sa iya ɗaukar nauyin abu wannan in yi zan a kan masallaci ne in abin ya shafe kama ma kuma kana ganin cewa samun matsala a rayuwarka zai iya haifar da ɗaiko akan hanya da harka ta gudanar da da'awa za ka iya yin magana misali yanzu malami ne yana da mota sai sai mota fijo ko ofis Allah ya taimake shi ya samu kuɗin sa wanda tudu wani gangare ko aka bashi zakka ya siya sai ran za a gaice shi wa'azi iya abin da za a yi tunani ne za a ba shi kuɗin man da zai kai shi ya dawo da shi wataƙila ya rage wata 'yar dubu biyar a aljihunka ya sa sati na biyu ma ya ji kafin sati na biyu sati na uku wata ɗaya ya kakkashe duk abin da yake samu musamman in ba shi da sana'a miskini to ana nan yana dawowa sai motarsa ta kamu da matsala kafa to sai ya yi wurin ce wasu kila sannan zai gyara kafan mota sai taya ta fashe dan da shi a cikin dagasin abin da ake ba shi sai ya canza taya can ma ya kuma tun ba shi to kila an yi sati takwas kuma sai zai yi juyan bakin nan kila sai ya ranta ce kafin allah ya sa ya samu wata rana sai ya ranta ya komai sai je gama wa'azi ya koma ga ai alaga fatta malam ne aka dubu biyar aka ce to gashi alaga fatta malam a to ya halatta ya kira wasu ce jama'a ba haka ya kamata yi mana sosai bayani sosai wannan sanin kimar kai ne jama'a ba haka ya kamata ba ni mutum ne mabukaci ina da bukatar ku je ku karo kuɗi in ya ga ya faɗi uzurinsa in bai ga ba sai ya faɗi uzurinsa ba domin imam malik ya ce allah bai ce dole mai uzuri sai ya bayyana uzurinsa ya faɗi wannan ne da aka ga ya daina zuwa masallaci ya daina zuwa jana'iza ya daina zuwa komai har sallar jami'a ya daina aka yi duniyar nan kuma ya iya sai ne har kuma ya rasu amma dai ƙarshe wa'in sun shiga sun tambaye shi me ya faru yake ina da uzuri na shari'a me uzurin ka malam aka matsa masa yake kai Allah ba zai ce dole sai mai uzuri ya faɗa uzurin ka kuma haka dole aka kyale saboda malikun ne ana girmama shi an san mutuncin sa zai iya kira ya ce jama'a a ko ya tashi ba a gaban jama'a cikin mafallaci in har an san me mai gaskiya ne kuma yana kiyaye mutuncin sa ce to salamu alaikum jama'a da Allah ina so a haɗa naira kaza yanzu su kuma in dai sun san mutuncin kansu ba za su bari ya kunya kai domin in ba ta haɗa masa ba wataƙila wata wuta zai kashe da ta shafi rayuwarsa sai ya faɗa musu da izza da sanin mutuncin kansa idan wani mai hankalin zai bi su sai malam ne matsalar nan ne to in ya tabbatar da cewa zai iya samu zai gaya masa abu kaza ne ya taso da kaza da kaza da yawa malamai suna kashe wuta ba wanda ya sani wani bawan Allah a Kano ya zo gidana muna shan shayi mawadaci ne sosai Allah ya masa wadata a yanzu to sai muka yi hirar irin alherin malamai sai muka faɗo maganin malam ja'far malam ja'far yana kaunar sa tun ba shi da komai sai ce min malam wallahi mun sha mu samu matsala da mata ta malam ja'far ne ke sa ja'far ta duk sanda za mu samu matsala in yau za mu samu gobe mu sake samu bai taɓa aibata ba akan matsalar da muke samu yace sannan malam in ka ga abubuwan da yake na alheri shi ba moda shi ne yake faɗa haka yace wallahi malam shekara goma sha nawa ko ashirin da nawa yace baya a lokacin dubu talatin kamar dubu ɗari nawa ce yace wani abokin mu ya shiga matsala aka ɗauke shi aka kulle shi ba wanda ya sani sai ni sai Allah yace ka je ka ga malam ja'afar wallahi zai isa ne shi yace tun da ya haka ya fi minti talatin da ce komai ba kawai sai dago kai ya ce gobe ka zo karfe Ya yace ni dai gaba na ta faduwa ba san me zai ce ba yace wallahi ina zuwa karfe ta kawai ya ɗauki dubu talatin ne ya kaje ka zo ne yace shi kenan zancen ya mutu kuma ba wanda ya taɓa jin labari to kaga irin wannan ya halatta in aka zo masa saboda shi ya san ne muhimmancin fito da mutum a irin wannan yanayin to kaga wani lokacin malamin yazo ya ce maka kawo kaza kakka matsa cewa me za a yi da su inda halin yi masa to shi yasa ku mutane Allah ya jarrabe su da kyautata wa malamai tun asali in banda yanzu da aka daina akwai haƙƙi na wajibi na al'umma su za ha ulama akwai kuma haƙƙi na mustahabbi ina tuna ko jiya jiyar nan da ba a daɗe ba a lokacin mu muna ƙanana kaga za ka iya kira jiya jiya a kan kakanninmu da iyayenmu ko ɗazu ɗazun nan za ka ci wallahi za mu tafi karatu abin da ya sa ne wannan tunanin gani nake a cikin ƙannanmu akwai wanda sun taso sun yi karatu sama da yadda muka saboda mu ne gaba da su muke nuna musu wuraren karatun ko muke zaunar da su mu karantar da su suka haddace alkur'ani suka karanta mutum suka karanta kaza suke akwai wanda mun sun taho jami'a masu jikokinmu ne a jami'a mu muke renan su muke koya musu karatu in aka yi jarabawa suna cikin daya biyu uku farko wasu ma ne na ɗaya amma har yanzu kuma za su zauna mu koya musu karatu sai nake ta tunanin to wai me ya janyo haka sai na gane bambanci tsakanin girmama ilimin a da da kuma a yanzu ne akwai bambanci ko mu a yanzu akwai malaman da mun fi su tara karatu amma yadda za su da ilimin ba za mu iya bayarwa irin yadda su su sun san mun fi su Allah ma ya sani mutane ma sun sani mu ma mun sani amma ba za mu iya bi isharin abin da suke ba saboda su dan kaɗan ɗin Allah ya sa masa albarka na su ba wai dole ya zama a kaina da malam wani malam wani ba ina nuna muku aka dai ɗabi'ar karatun da to in za mu tafi muna ƙanana duk bayan lokaci sai a ce goro kuma sai a kulle maka wani dan kuɗi a sai ka je ka ba malam ni da ina tunanin kamar malaman sun fi karfin su karɓi irin wannan kuɗin sai daga baya na ga wani lokacin ma taimaka maka suke ke karɓa dan ka samu albarkar karatun ba wai dan su dole sai da dan ba sai ga ai abin ake ba su ba zai ishe su rayuwa ba amma wani malamin da yake koya mana karatun zaure in za ka yi wata nawa baka ba shi ba zai ce maka komai ko ba ka taba ganin talauci a tare da shi ba in ka ba shi kuma zai karɓa ya ce ya gode ya sa a ƙarƙashin bujinsa akwai wanda duk sanda zai zo sai ya riƙo wani abu saboda neman albarkar karatun kuma haka ya kamata gaskiya to shi ma kuma malami in ya san akwai wa'ansu masu yin abu abu na kansa ya taso ya san ba zai wulaƙanta ba to ba laifi ba ne ya iya nema ko ya nemi rance ko ya nemi a kyautata masa to amma in shi ma ya zama mai wuru-wuru da babakere da zaluntar na ƙasa da shi to ba shi ba Allah ba zai ba shi ba sai ya ga gaba ɗaya Allah kwashe kwarjinin sa idan mutane ya sa kana liman amma kana tsoron mamunka kaga wai a tsakanin liman da wani mamu ana musu akan lokacin sallah sai limamin karshen zamani. ko kaga kawai wasu mamu wai su taru wai a yi shawara yadda za a cire liman yi a nan a wasu garuruwa a najeriya ana wasu sun yi ritaya sun gama aikin su kafa kansu shine kwamitin masallaci saboda sun ga liman ya dan koyaushe suka san addinin ma ba sai su zo su ga mutane da Allah ba sai a koma gefe saboda ya riga ya nuna shi matalauci ne ba a rayuwarsa a hannunsa take ko saboda an sa shi a wani gida na wakafi ko wani abu imamu shafi'i abin da yake yake umtiri lu'lu'an sama'a sarandin wa fi bi abar tukururu sibra أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قذرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كسرى أنا ما إن قنعت بالعيش يوما فلماذا أزور زيدا وعمرا يسي كي سما saman sarandif garin sarandif zubar da lu'ulu'u sai kuma rijiya fitar da ɗanyen gwal ku zan je a ɗiba da ni ke mutane suna zuwa Allah ya amma alba ba shi ya dai fi sauki ga je ka ɗiba yace na san inda zan rayu a matsayina na shafi'i ba ni na fi kowa laifi a wajen Allah ba na san ba zan rasa gurasar da zan sa a baka ba Allah zai aiko min da hanyar da zan nema kuma in na mutu ba za a rasa kabarin da za a sa ni abin ne ba saboda talauci yace amma fahimma ta irin ta sarakuna ce duk abin da gwamnati ta ce za ta yi za ta iya sai dai ba ta gada ba yace ni ma duk abin da na sa a gaba zan iya yin sa kuma zuciya ta zuciya ce ta da ina ganin in kaskantar da kaina kamar in kafirta ne yadda ba zan iya kafirta ba ce ba zan kaskantar da kaina ba yace kuma ana ma in qani'tu bil aishi yawma tunda dai zan iya samun abin da zan ciyo fa ma za a zuru zaidan wa amra me yasa zan ziyarci wani da wani sai sai masa ba zai yi ba to amma fa shi shafi'i sun rayu a wancan lokacin ne da ana ganin kiman malamai in a wannan lokacin ne ba ina tsoron kada sai sun buƙaci dole su samu masu tallafawa saboda gaskiya yanzu an kai wani lokaci da masu karatun sun wulakanta karatun a da masu mulki su ke kwankwasa kofan malamai yanzu ko malaman ne suke neman ina masu mulkin su to lokacin da sai malami ɗaya ɗaya da sarki ya daɗe harun rashid ya taɓa zuwa ya gama hajji ya ce da dogarin sa kai wajen malamai su yi min wa'azi ya kai shi wajen raja abu na hayawa ya ce ban koshi da wannan wa'azin ba ya kai shi wajen wani hajji a kai shi wajen fudal bin iya abu ali sayyidul mu'minin fi zamani aka aka je aka kwankwasa kofar suka ji shi yana sallah yana karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana ta mimikawa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana azab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barr sai maimaita ya fashe da kuka sai da suka dade a tsaye da dai ya ji bugawa sai yawa ya maza ya raka'a karshe ya sallama sannan ya zo ya tsaya ke waye mun bilba shi dogarin da saurinsa ya ce haruna rashid ne amirul mu'minin ya ce na aika masa ya zo ne ya ce ai ya kawo maka ziyara ne ita so ita fi bana neman sa ya koma ya ci gaba da sallar fantabaru sa'a sai da suka keta lokaci mai tsayi haruna kuma ya ce ka a tafi a tsaya ko allah zai sa ya bude karshe har sai da ran dogarin ya ɓace ce kai wani irin mutum ne ya aba ali Allah bai wajabta maka yi wa shugaban ka biyayya ba ya ce ka buɗe sannan da ya ga an yi magana Allah sai ya zo ya ce eh na ji Allah ya ce in wa na biyayya amma ai musulunci ya hana mutum ya kaskantar da kansa dan me shugaba zai je gidana yace to ka buɗe in dai ka yarda shugaban ka ne sannan ya buɗe na runa shi ya shiga ya shiga saboda duhun ɗakin ma ya rasa inda zai sa kafarsa yana ta ƙoƙarin ya sami inda zai sa kafarsa har sai da ya ga wato ainihin ya taɓa cinyar hannunsa ya taɓa cinyar fudayl bin iya yana taɓa sa sai ta yi uwa yadun na'ima launa jasminan na sai ka ji hannun shugabanni da laushi sai sai dai da ƙarya tsira daga wuta ya haruna ya fashe da kusa malamai da lokaci dai ya kure ina ganin ba da wannan na kunna shi fa'anya ya ce to saboda haka a wannan kenan dai abin da ya faɗa wannan menene wa kan wani baiki ne za su walakin na in ja afuwan kabintu wa in mala lam usbi su halla wa laita ma wa aku bi bukatu yi amsu huzuzin kafiratin idan lam an alhawa firar irzi mukurama, wa ukrimu nafsi an udahika adisan wannan baitin na sha daya akwai mutanen da saboda sun isa hau wani takama suke su ka hawa ya su ma su fuskara ana wani kallo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yake to duk mutumin da haka yake to wallahi ni ma ba zan masa dariya ba to da yawanci wanda kaga yana haka akwai abin da ya taka dan ruwa baya tsami banza yan magana suka ce izil kalbu la ka illa nubahahu fa da'hu ila yawmil qiyamati yabahu in dai kare ba zai amfana maka ba sai dai haushi to ba har abada ya je gaba da haushi shi kenan ba kare bin da ba zan yi maka dariya kana wani babba kare ba irin yadda muke wa shugabanni da manyan masu hali kenan kalajiyar kare na gajiya da a ah, sanne na gajiya to in ya maka haka ya ga haka to in ya ga haka a zuciyarsa zai tambaya don ba sa son haka ya a'a wannan wace nan kuma gobe in ya kare maka haka ya ga haka ya sake tambaya to bibi in yana so sai ya biya sadakin dariya in ya saki fuska kai ma ka saka mai fuska in Allah ya shirye shi ya tambaye shi ka dalili ka ce saboda kai ka bata rai a wancan lokacin fa menene fa khalid sayraka al-muqtala wa'dan fa inna in adalta mu'addiluhu da aka ba albadi aflam yake cewa kuma wa an atalaka bil madihi muzammama kuma ba yadda za a in zo mutumin da yake zargi na ni kuma in yabe shi mutumin da bai san mutunci na bani ko wannan na san mutuncin sa a maqama ya kawo labarin da da uba kai fa hukumi sira tika ma jilika wa jira tika ko bal ar al jara jara wa wa yajiru duka in shi yana kula da makwabcin ko ya zalunce shi shi kuma da ya gama uban yake masa wallahi a a ni tala'ati ghairal mu'ati dan taka kafata in je mutum ba wala aqlisu widadi bana wato sanya ikhlasi a cikin kaunata in ba ga mai kaunata ba wanda na san yana kaunata wala ufarrig wala ufrigu sana'i liman yufarrigu ina'i sanan ban zuwa in ta yaban wanda in na mika ma ta zai barta ba komai wala aghrisu al-ayadi fi ardi al-aadi ba zan je in shukar in shuka bishiyar da za ta yi inuwa a garin makiyana ba wala astaqibbu li daɗi, illa li awi ba zan je neman magani ba sai a garin masoyana ya kawo manhaji na rayuwa sosai malamai suka ce to in ka hada da wannan da wannan kowanne qur'ani ya faɗa za a iya yi fa in aqabtum fa aqabu bi misli ma uqibtum bi wancan nabi kenan wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma na daya da ka ijtihadi ne ba dole a rayuwa ka zaba ka gani in ka ga cewa za ka iya yin murmushi da wanda yake bata maka ran yayi kyau an samu masu yin haka in kuma ka ga cewa in ya auna maka biyar za ka auna maka biyar wanda ba za ka wuce gona da ilimi ya rufe yasa da yasa ka yake cewa jazaitu man a'laka bi wuddahu jaza'a man yabni ala ussihi wa tiltu lil khilli kama kala li ala wafa'il khairi aw Ya yace ni duk wanda yara ta da soyayya ta to ina saka masa irin sakamakon wanda yake gini akan foundation ran da ka zo ka sa foundation in ka tafi gobe in ka zo gini akan abin da ka dora a nan zaka ci gaba yace kuma ina auna wa abokina da irin kwanan da ya auna min in ya cika in cika in ya tauye ni ma in tauye walam ukassirhu amma ba zan taba tabar da shi ba fa sharri wara man yawmuhu abkasa min amsihi yace wa rubba muzakil hawa khalani usadiqu da fi nafsihi yace me yawa makaryaci na yaudari ne nuna min yana so na sai da cewa ni kuma zan nuna masa soyayya ta gaske a cikin ƙaryarsa da tuɗa gaskiya da ƙaryarsa yace walam yadril ghumra annani yace shi wawan bai san cewa aka bi ni baina min jinsi in mutum ya ya bani bashi to in na tashi in kuɗi ya ban kuɗi zan mayar masa in hatsi ya ban hatsi zan mayar masa ba da ka ban hatsi mayar ma da kuɗi abin da kaɗan shi zan mayar maka kuma wannan ba daidai ne amma kuma haƙurin fa huwa khairul lisabirin wa kan talibin rubqi bi ni'mahu lam yasil ilayhi in kana ra'is al mu'azzama wannan kuma baitin yana gwada mana cewa akwai mutanen da suke maka dan su bautar da kai to duk wanda ka san cewa yana tare da kai ne dan ya bautar da kai ko yana ganin cewa ai taimaka maka yake ai ma wata kila kai wani alaƙi kai ne a to ka rabu da shi shi yadda haka imam shafi ya ce izil mar'u la yar'aka illa takallufan tada'ahu wa la tuktir alaihi ta'assufa duk mutum kaga alamar yana ganin kamar ka dan ta shiga rayuwarsa da ka zo ma kokari yake ya ga me yake da shi ne saboda dai ya sallame ka tashi ka kiyo na yace to ka tsare ka kawai ka dinga takaici da damuwa kawai rabu da shi fa birnati abdalu وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا a akwai wasu da za ka samu ka canja a cikin mutane kuma in ka bar shi kai ma za ka samu hutu kuma zuciyarka za ka iya samun inda ka iya jurewa ka yi haƙuri ga wanda yake son ka ko da ya maka jafa'i ina karshen ake cewa salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun sadiqun sadiqul wa'di munfifa ke ce duniya bai bai in dai ba za a samu mutumin da yake ne gaskiya sadukun sadiqun aboki na gaske sadukun ne gaskiya sadiqul wa'adi wanda in yi alkawari zai cika mun sifa mai tsabtata zuciya wajen soyayya in dai ba wannan to ba daɗin rayuwa gaba to hatta a cikin mawadatan akwai wanda kullum nema suke yi su cike maka inda ka ga akwai tsaraka a rayuwa to waɗannan suna da haƙƙi a kanka wajen ganin kai ma ka kiyaye ƙaunarsu kuma ka tabbatar da cewa ka musu kyakkyawar addu'a kuma ka karbe su akan abin da suke yi ولم أبتذل بيتي نقوم شاهدو ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي المهجة فسكاتينا ruwan mutuncin fuska ce ba zan zub da ruwan mutuncin fuska ta bane akhdima malla a kaitu wai duk wanda na gama da shi ce bar masa hidima a'a lakin li ukhdama sai dai kai kai wannan shi ma kuma mabda ne na ilimi na'am mun tsallake eh ina sanar na tsallake na tafi wanda nake ganin cewa kawai akwai iskali walam aftarid fi sidmat al-ilmi muhjati li aqdima li aqdima man la qaitu lakin li uqdama to amma idan mutum ya dare ka a falala kuma ya zama yana da ilimi yana da kuɗi ko yana da ilimi yana da shekaru ko yana da ilimi yana da wani matsayi da Allah ya baki to anan dan ka masa hidima saboda falala ilimi wannan abin da ya tsoro da shi bayan ilimi wannan babu laifi amma har kawai wani wulakantacce kaskantacce ya zo saboda wai yana da wani abu na kurubin duniya ba ilimi ba ba addini ba kasu za ka yi masa hidima wannan gaskiya bai kamata ka kai a matsayin na ɗalibin idan ya bugo ma waya ya ce alaga ta da Allah ina son ganin ka sai to ka zo ka ɗauke ni ko ka turo a ɗauke alaga ta malam ba kana da mota ce ina da mota ai ta ayyukan addini ce banda zuwa wajen kare in yanzu za ka gaya masa haka to ko dai hakura da neman naka ko ya turo a ɗauke ta in kuma ya zo yana kujera kai ma samu kujera ka zauna ba zancen wai saboda sai dai in akwai wani abu na daban tunda addinin musulunci ba ilimi kawai yake kallo ba yana kallon girma na shekaru duk mutumin da ya tsare ka a shekaru yake da farin jini to ko ka ji shi ilimi shi ma yana bin ka haƙƙin ka girmama shi to wannan idan ka girmama shi saboda wannan ba wai ka kalli kuɗinsa ba to kai abin da shari'a take so ko kuma saboda zumunci misali kanin mahaifinka ne ko kowan mahaifinka ne to kaga wannan yana da zumunci a tsara kai ko daidai da kai yake kai ko ka girme shi ka girmama shi saboda kawunka ne wannan addinin musulunci ya yarda da wannan saboda manzo Allah yana girmama Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kare da a gare shi ko kuma a watakila yana da wata sabiƙa ko kuma shugabanka ne sai ma akwai wani abu da yake tare maka a rayuwa to shi ma wannan ka girmama shi kan mutunta shi bisa al'adar da ka saba wa shari'a ba shi ma ba laifi bane amma haka sidda haka tsau. ba ɗaya daga cikin wannan abubuwan to gaskiya ba ba zan san wai a ce Wanda ma ka ɗauki salon yi masa daidai da yadda yake ya fi da akwai masu kuɗin da wai ba a hannu da su in ka wai sannu sai dai su maka hannu in kai mun haka sannu to ko kula ka ba in kai mun haka kuma zan janyi wannan ka mu in kuma ba ka so shi kenan ka bi به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما إن ديكو ذاك ذاك بشكل منك أستنتجه وأنك زم جاهلا أي شيء ينمك زم لا وإني لراد أن فتب متعفف يروه ويبدو ليس يملك درهما وأن جسم فتى في يبيت يراء النجم من سوء حاله ويجزي خلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المصرين المصرين جمع مصرين almusir musir kuma shine mai dukiya minas sara eh, a na bi a kufi walau ma ta zuwa wata karruma ba in kulta zambil ilimi a zanci ne tsattu irin a shanan mutanda da za a haɗa dutse da dutse sai a tsasta shine zan azan ana cewa zinat kuma ko a irin bindiga ta maharba ɗin nan kun ga akwai zinat shi abin da ake sawa a harga harsashin bindigar to idza qulta zabin ilmi kadin in ka ce ilimi ko a sanar ilimi ta dakushe sai a tarba wata kita a ta kunna wata kunnuwa ma'ana ka in ka ce a yanzu kura ilimi ta lafa guguwar ilimi yanzu ta fanta kasuwar ilimi yanzu an jefe ta da tasgaro to fa inna ma kaza eh an je sai ta tsaskaran nan hina lam nahri himahu saboda mu ne bamu kiyaye hurumin an san hurumi ai ko ne hurumi ne a asalin hurumi da hausa yawwa iyaka shi ka za ga yan tauri suna kira ya ce ni hurumi ko an ci gari sai an banni saboda shi hurumi shine iyaka tsakanin gari da gari to duk tsiyar je eh, barada in suka ci gari ko za su kwashe komai sun ban hurumi a garin to asali shine sima maza ta ce ala inna li kulli malikin sima ku sani kowane sarki kowane sarki yana da hurumin sa to daga baya ake amfani da hurumin a ma'anoni daban-daban to lam nahrif duka dukkan hurumin da ba a saka masu riba'i sun kare shi an sa sojoji ba sai a biyo ta wajen duk bodar da ba immigration sai bakin haure su ta tsallakowa su yi lalata to azlama Yasa sa ya zama yayi duhu walau na ahal ilmi sanu husanahum wannan ka'ida ce baiti na ashirin din nan duk wanda ya kiyaye ilimi to iyaye ilimi zai kiyaye shi wanda ya girmama ilimin a zuciyarsa yake tafiya a matsayinsa na mai ilimi to lalle ilimin ma zai girmama shi sai dai walakin a hu fa hannu, wanda ko wulakanta ilimi shi ma zai wulakanta wadanna su muhayyahu al muhayya shi ma fuska kenan بالأسماء حتى تجهم وما كل برق لا حل يستفزني da biyu. دبيو kuma yana nuna maka wani aiki ya da zara an dan hango mutum da dan yana dan murmushi yana fara'a da yana da hali sai a cikin an kusance shi a samu wani abu yace to ni ba ba kowace walƙiya ce dan ta bayyana zan zaci wai za ta tsorata ni ba ba kowane mai kuɗi ne zan zaci zai taimaka mini ba ولا كل من لاقيت أرضاه من عما دم أنا السداع ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أجد أقلب فكري منجدا ثم مسلما منجد وأنا ناي بنجر النجد مسلم ناي بنجر تهامة duka wurare ne a yankin aljaziratul arabiya ma'ana ba zan yi nisa ba sai in nemi wani wanda na san cewa zai iya taimaka min asiri da sai ya taimaka min shi kenan asiri na yarfu ila an ara ma la da bi dhikrihi idza qultu qad asda ilayya wa an'ama wannan a takaice kenan dai dan bayani akan wasu daga cikin ma'anonin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace a sai shawara ta karshe dan kuma a yi hakuri a sai mun gaji karatu yana da wahala to wannan kuma ba karatu ba ne mutane domin yanzu mun fara kenan in Allah kai mu karatu na gaba wayannan takardun da muka bayar su kuma za mu karanta ni kun ga mun san yi foundation sai mu ga mu karanta su to kuma sai mu sahartar ilimin sai mu kalle shi mu ga mu baje shi mu faɗi sannin hadisi mu faɗi sannin ah, al-fiqh wa usuluhu hadith wa ulumuhu al-fiqh wa usuluhu al'aqida wal firq in muka kakkawo gaba ɗaya to sai mu duba mu ga gwargwadon muhimmanci gwargwadon abin da muka bukata sai mu ɗauka mu sa nakani mu sauke shi to amma sai mun jajirce duka abin da za mu bukata da zai iya sapotin ɗin karatun kan mu jira cewa wasu Allah zai saukar daga sama su yi mana mu za mu kiyaye mutuncin karatun namu sannan mutuncin karatun ne kiyaye mu yi kokari mu kuma lazanci majalis domin da lazantar majalis ne Allah subhanahu wataala zai taimake mu kuma sa'an nan babin fa'ida abu ɗaya yake kowa ya karanta takardun idan akwai wata fa'ida da wani zai iya kawo mana idan muna karatun muka kai gaba to sai mutum yana da fa'ida sai a bashi dama ya kawo a domin amfanar juna baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh a cikin wannan baitin na farko da kai magana kan cewa maganar auracin mutane sai eh, na zai wani ba kawo hadisi da ke gana wani nama hadisin wani ke gana da cewa mafi mumin yawa eh, yawa <coughs> nan sai ya rika ne ya fi mutum ya kaura ce mutane shi ko ga wannan hadisin shi ne ka saka amma sai dai ai wannan shi yana magana a kan mutum ya kaura ce ya bar gari ya koma dani nan ka gani shi da ya zauna a cikin gari inda jama'a suke shi mm. ya ba alai da wanda ya tattare ya gudu dani saboda ya tsira da imani Allah Allah ya fara yake cewa lokaci zai zo ya kai mu mara da rajul da nan ya tsoro bi hasa asal diba da kirru bi ni da kirru bi ni na fita ko ko da yana fita to wannan mutumin ya yi daidai amma wanda ya shi daidai shi wanda ya zauna da cikin cikin kuma ya tafi kowa da kasa kuma ya amma in kana cikin mutanen kuma tsakani ba ko ina za a dinga ganin wannan shi ba shi yasa ka yi wasa saboda ba da Allah ya fara malam wannan da aka ɗauka kada ya kuma muna fata ɗan uwa mu ma masu zuwa saurara sai mun dace kada Allah sanya mu dace Allah ya mana jagoranci idan ma ne tafi za mu yi da hauka da sauran mutum ko Allah